ci gabar karatunmu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min takbiri takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani rahimahullahu ta'ala a bayan mun ga muqaddima mun karanta abin da ya shafi al-istiqbal al-qibla fuskantar al-qibla wanda ina da tan shikenan abin ma da mun karanta ko insha Allah yau za mu tashi matashiya ta gaba shi ne alkiyam tunda bayan an karanta ne wani karanta alkiyam ta ma ku yi haƙuri mu koma kansa ku yi haƙuri ana ji wancan mun ɗan karanta shi abuja abuja ko ya ce wa kane sallallahu alaihi wasallam ya ƙafi fiha ƙa'iman filfarabi wata ɗawai itimaran bi ƙaulihi ta'ala wa ƙumu lillahi ƙaliki wa amma fi safari fakane yusalli ala rahilatihin nafila wa sanna li ummati an yusallu fil ƙafi shadidi ala aqdamihim أو ركبانا كما تقدم وذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن قبتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kifu fiha qa'iman fil farad yana tsayawa a tsaye a cikin sallah din fil faradi a sallar farilla wanda a hadisan da muka karanta wancan lokaci din mun ji hadisan da suke nuna cewa annabi a sallar farilla yana yin ta ne yatsi cewa kana salli ala rahilati nafila idza arada an yi salli fariba nazala gabar al-qibla cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallata sallar nafila akan abin hawansa amma idan zai sallar farilla yana sakowa kasa sannan ya fuskanci alƙibla hadisin jabir dan abdullahi hadisin abdullahi dan umar domin su haka ne ce wata ɗawo'i da kuma sallan nafila annaba alaihi salatu wassalamu haka sallan nafila ita ma yana yin ta ne a tsaye kamar yadda ya zo hadisin hafsa Allah ya kara mata yadda take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'idan hatta kana qabla wafatihi bi amin tace ban ga manzo Allah yana sallan nafila a zauna ba sai da ya zama saura shekara ɗaya koma zuwa ga Allah ma'ana a lokacin jikin annabi ya yi nauyi isa ya zo ta ruwar hina haɗa mahunnas lokacin da al'amuran mutane suka yi manzan Allah yawa a shekara 62 ko da uku al'amura sun mai yawa dole jiki ya nauyi shine alkali shine malami shine limamin juma'a shine mai suru ne komai sallallahu alaihi wa sallam a lokacin ne annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake yin sallah tana fila a zaune yace itimaran bi qaulihi ta'ala dan misalta fadin Allah ta'ala tunda Allah ya ce wa qumu lillahi qaniti ku tsaya kaga shine mahallin shahi lillahi ga Allah ta'ala qanitina yace ai qashiina mustaknina mutadallilina kamar da ibnu kasir ya faɗa yace abin da ake nufi kuna masu kushu'i kuna masu kaskantar da kai ga Allah isa ibnu kasir yace kenan ya zaman tarkul kalam ya tattaro kenan barin yin magana a cikin sallah yace shi yasa lokacin da Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda